a san gaibu ba amma yaya aka yi wane yake ce abu kaza da abu kaza kuma gashi da gaske ne ya tabbata cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi ne na cikin sayul bukhari cewa idan boka yana so ya samu bayani akan wani abu to zai tambayi aljani aljanin kuma ya samu dama na istirakus sama na ratsawa cikin tunda suna iya zuwa sama sai su ji hirar mala'iku sai mala'ika ya ce Allah ya aika yanzu a je a sa wato wane da matarsa ta ɗauki ciki ɗin nan yanzu wata hudu ya yi an aiki mala'ika bi katbi rizkihi wa ajalihi ina fahimta ina fata ana fahimta yaje ya rubuta wannan yaro za a haifa ko ba za a haifa ba wannan yaro kaza wannan yaro to sai a lokacin da mala'ikan ke magana sai a iya samun aljani ya iya satar wani abu a jiki shine illa ka sam'a Allah ya ba su wannan dama suna iya satar zamce daga wurin mala'iku to mala'iku kuma ai shi ake aikawa yaje ya rubuta cewa wannan yaron kaza ne to shi kuma sai ya iya zuwa kai kuma an je wajen boka don a binciki cewa wannan yaro za a matan nan tana ta daukan ciki kuma tana taɓari sai ba su je asibiti don su nemi magani ba ba su je wajen malami don a addu'a ba sai suka je wajen boka ko malamin tsubu sai a ce ka duba mana wannan yaron da yake cikin ciki bayan ta yi ɓari sau shida ko bakwai shin wannan maɓarin ne ko za ta haifa ina fata ana fahimta sai shi kuma aljanin ya ji an ce wannan yaron Allah ya kaddara za a haifa misali daga cikin abin da mala'iku ke zance cikin umarnin Allah a kan wannan yaron to shi kuma da ya ji guda ɗaya idan ya zo sai ya ƙara guda ɗari ko sama da haka in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya wa sai a ga sai shi aljanin sai ya gaya wa bokan boka kuma sai ya rike su idan aka yi dace ya dace daga cikin abin da aka ji da gaske a wurin mala'ika to sai bokan sai ya gaya wa wannan kwastoman nasa cewa wannan yaron naka za a haife shi kuma yaron namiji ne kuma yaron mai kaza kaza kaza kaza ne wanda tun kafin a je a yi scanning sai aka iya gano cewa namiji ne wanda kafin lokacin da za a iya scanning a gane jinsin yaron ta yiwu ya kai wata shida a ciki kafin nan amma yanzu sai ya faɗa ta ina ya sani ina fata an gano silsilar inda ya sani to sai ya sa ake samu sai ka ji boka ya faɗa kuma sai a ce gashi da gaske ne kowa ne zai ci zaɓe ko ba zai ci ba za ka iya samun wani ɗan siyasa zai je wajen bokansa sai ce ni ka duba mun wannan takarar ta bana zan yi nasara ko ba zan yi ba sai ce masa karkai takara ba za ka ci ba shi kuma sai je takarar ya rabu da bokan ya gama abubuwansa duka dukkan alamu sun tabbata kamar cewa zai ci kuma sai zo ya faɗi sai baka ya ce masa ai riga na gaya maka to yana iya ya dace ne daga cikin abin da aka ji daga istiraku sama cewa mala'ika ya ce Allah ya hukunta wane bana za a yi zaɓe amma ba zai ci ba saboda a cikin daren lailatul qadari da Allah ke zartar da mai zai faru a shekara gaba daya wanda mala'iku ne ke sauko da tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr daga cikin amr din da Allah ya kaddara a wannan shekarar akwai faduwar wani sai shi wannan aljani ya ji sai ya zo ga wa boka boka kuma sai ya ce masa za ka faɗi in ka shiga da ka gara makar ka shiga sai yi ya faɗi sai bokan ya ce ai na gaya maka shi kuma sai ya ƙara yadda da bokan kun gane ta inda ya samu labarin to inda ya taso kenan wannan shine abin da dan adam tun da ya gane shi yasa malamai suka yi ittifaki dukkan boka yana da uban gidansa a cikin shaidanun aljanu dukkan mai tsafi yana da mai taimakonsa daga cikin shaidanun aljanu wannan shi shine ma'anar faɗin Allah maɗaukakin sarki a kan 'yan wuta kafin su je wutan su kansu Allah maɗaukakin sarki zai tambaye su tsakaninsu da aljannu me ya faru tsakaninku za su ce rabbana istamta a ba'duna bi ba'ad ya Allah ai mun ci moriyar juna mun amfana da juna shi ke kamun labarai na abubuwan da nake gaya wa mutane kuma in samu kuɗi akan haka kai kuma aljanifa ni kuma na ci amfani a wurinsa ta hanyar ya zama yaron gidana yana mun sujada ya zama yaron gidana ina sa shi ana yankan bakaken awaki ya zama yaron gidana ina ce aje a nemo wato aje a nemo hantar kiyashi ta ina za a nemo hantar kiyashi sai a ce ba za a samo ba sai dai a kawo kudin da za a nemo to ni kuma na san yadda hantar kiyashi take kuma ta yiwu da gaske ne shi zai iya nemowa kuma da shi za a iya hada abun saboda dukkan tsafi da bokanci yana bukatar wani abu na ɓoye wanda dan adam ba zai iya ba to aljani zai iya shi kuma aljani ta ina yake amfana shine wannan bokan naka da kai da kai ya zama mai gidanka shi kuma uban gidansa shine aljanin ina fata an fahimta don haka dukkan bokanci da dukkan tsafi tushensa daga wurin aljanu yake kuma dan bayanin da na yi ina fata ya sa mu fahimci yadda alakar take ta yadda abun ya fito ta yaya ake yi bokaye da masu tsafi suke iya gano abu a ɓoye amma ku sani cewa da aka yi suna ganowa bai sa sun san gaibu ba saboda ba wanda ya san gaibu sai Allah shi yasa Allah maɗaukakin sarki da kansa ya ce lokacin da annabi Sulaimanu bayan ya wahal da duniyar aljannu bayan ya wahal da su ba a taɓa yin lokacin da suka wahala a hannun bil adama irin wannan ba har annabi Sulaimanu Allah ya karɓi ransa amma ba su sani ba tsananin tsoronsa ya sa ya fito yana rike da sandarsa yana supervision ɗin aiki suna ta aiki amma ba su san da cewa Allah ya karɓi ransa ba har sai da sandarsa wato wato gara ta ci sandarsa ya faɗi a ƙasa kafin suka gane cewa ashe baya da rai ma suke ta masa wahala shi sa Allah ce tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin wanda ya nuna maka lalle aljanu ba san gaibi ba Allah ce aljanu suka gane inda sun san gaibi da basu ta wahala ba ba sa iya gano wane ya mutu ko yana da rai amma suna iya gano abin da Allah ya yarda su gano ta hanyar abin da suka sata na ji ko abin da suka gani a zahiri mutuwa da rayuwa kuma yana da alaka da arruh ne ba wanda ya san shi sai Allah ina fata muna fahimta shin shari'ar musulunci ko addinin musulunci ya yarda akwai tsafi kuma ya yarda akwai bokanci eh musulunci ya yarda lallai bokanci gaske ne kuma tsafi gaske ne abin da yasa na faɗi wannan shine akwai mutane masu cewa kai ai tsafi ba gaskiya bane ai bokanci ba gaskiya bane ƙaryata bokanci ai kamar ƙaryata alƙur'ani ƙaryata sihiri ai ƙaryata alƙur'ani ne. tunda inda babu sihiri me yasa Allah zai haramta sihirin yanzu ka isa ka ce ba a shan giya in ka ce ba a shan giya ai ka karyata Allah da ya ce haramun ne don in ba a yi me yasa Allah zai ce a daina haka tunda Allah ya haramta sihiri ya haramta bokanci ya nuna lallai da gaske akwai su kuma waɗansu suna yi sannan kuma da gaske ne cewa yana tasiri ɗaya daga cikin tasirin sihiri da bokanci shine yana iya kaiwa ga a sa wani ya yi cuta ya cutu ko a sa wani ya tafi ta fuskar kwakwalwarsa a iya canza masa tunani daga nagarta zuwa lalacewa sihiri yana iya sa wane yana da lafiya ya kamu da ciwon da za a yi ta bashi magani a yi ta ɗirka masa allura amma ba zai warke ba saboda ba ya samu wannan ciwon bane ta hanyar ƙwayoyin cututtuka da aka saba da su kwayoyin cututtuka na viruses ko kwayoyin cututtuka na bacteria ba ta irinsu ba ne suka sa ciwon ya same shi aljani ne ya zo ya kama wata jijiya yake matsewa don haka kana tsammani akwai maganin da ke kashe wani virus ko bacteria da zai sa aljanin ya saki wannan jijiyar shi yasa za ka yi ciwon kai irin na migraine wanda mutum zai yi ta yi a ta shan magani har maganin ya iya masa illa a hanta